ne laka itace gari bindiga farewar yara kalma a warar yara kamar rikito kamar rikito Allah da ya biya ni irin kokarin da nake yi amma shi ne zaka ce laifi na ne wai yaro wannan ya ta mutuncin ma gari a a ƙarya ne so soja ba taure barota nafi ba ina kake kai rubutu ogo kai ban ka da hankali don in ne kai zan ba da ba ba yanzu n'a da su dai an kai sati iya yanzu hmm, hmm. Menu. kalau Garkuwa me? Kariya. kalian, me? Cuta. Cutar me kuma ka sake?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 muna yara ana raɗe raɗin da shagari ma zai shiga cikin shika-shikan musuluncin nan sabon wasan kwaikwayo ake gabatarwa salon talla sabo shirin kamfanin girma multimedia investment suke gabatarwa goyon kaka Allah za mu yi ina kuka baron dokar doka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 kunne ya girma kaka shine kuma goyon kaka kuma na fi ka kuɗi mu da ake rainawa muke fita bara muke samo ashirin goma biyar wallahi tallahi na fi ka kuɗi idan kuma kana gani ƙarya ne din naira ashirin na siye ta naira ɗari din naira ɗari na siye ta naira dubu. Jimina, naka zakara rimin zakara zakara a rimin ah, eh? zakara mala ya za ka yi kokori lalace da ni mana din ka gani an ce ba kora ba ne amma lalaci kai da ba mace ba me ne magana lalaci da kai ai da mace ake lalata yanki eh. ya masa addu'a Allah ya fito Allah ya bayyana wannan yaro jahi eh. da ya bata idan batan san mafi alkhairi ne Allah ka kara dalmiyar da shi amin daukar nauyin shirin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 gani sai wa mama kada ba gani gashi na kana takawa gashi na kana takawa kai kai ba kawo kai ba kawo kai ba kawo mutum ka ina ilu waye ilu ilu direba ina ilu direban da muka shigo ina hailin lahu ilu Allah mu fara duka ai gaskiya mu fara duka mu fara duka mu fara duka wai wa kai kai wai wa wai wa wai wa

matacce gauro matacce ne matacce ya mutu za a ban mu da gawa ne tunda ba za a ban mu da gawa ba ni ka gana yana ban ni kuran mabuga za ni sai an jima kafa mu ji mu gani kada mu ji mu gani ba ruwa na Allah kai ta tura za ka hello <laughs> ina turan makaho gani <laughs> kana burge ni muna addu'a to to to to sallu ala nabi mu karawa annabi ka san annabi shine fiyayyen halitta eh, eh kuma Allah ubangiji ya sa mu ci daga cin albarkar mu ci gaba da cin albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin amin kuma lazin ne kula da lati ruwa lamma inna rasulun da in fi ruwan laye na zama tuwa walakin na manafi kuna la alamun laƙadu da akum rasulun minan fusukun azizan alayhi ma'anin tum harison alaikum bil muminin kasa na kira bil muminin ina alaikar sai kaga ana taban kuɗi. Allah, eh, za ka koya mu. Wato ra'ufin rayun fahimta lofa, ƙul hasbiyallahu la ilaha illahu alaikar tabbatuwar ba ɗansu ولا حول ولا قوة illa بالله الفاتحة ina malamin makaho kuma eh, bature eh, <laughs> kana burge ni na gode eh, na gode dan Allah kuma kun ishi mutane da surutu ku tashi ku tafi ah, ah, mu gode <laughs> ta tura iwa vibration Yin ma jagora daki ko? Jame? Jagora daki ko? Mana ai ko hede ita ta mun. Kana nan amini na? Kana. Mike. Gaya masa. <laughs> Doya. Baurin nan ka haɗa ni? take alhamdulillah kai na foda uku ina sha yau yau wa ai tukan asara na ana cewa an bani ni ko na fara shan yau wato ta gane hmm? ta gane ai za ta ah. <laughs> za ta gane dai za ta gane baya rike ciki ba ni kai <laughs> ta tura <laughs> eh, yawa kar kai wasa da ka kara ta da himma ka jagora ne mu tafi dai kamun zuwa yawa sai dai kamun zuwa eh? in kai ka dakin amaryan ba dakin All right. You, kuru eh, eh, oh, eh. kuru. ba sa na anan Hausa ta yi ba. ta ta. yanzu A yanzu Yanzu ba mallakin ka bane ni. Sai na fito za mu hau titi idan an biya min addu'a da aka yanzu na da rikewa. To ya ka zama muna abokin tafiya. Rana na yi kwasa ita ce kadai abokiyar rayuwa da ita za a yi komai da ya kaku da ka gumu kaddara. Allah eh, ya kama ta. Follow me mm. bamba to bamba. Yes, yes. To, to, to. Alba da yadda in ce in ka rage mai gida. Aisha, Aisha. Aisha. Allah ku je. Allah ya raba da wahala. Yi Allah ya ba da wahala. To, mm, amarya. Ko mm, eh, eh, eh, mu zuwa mu je in gabatar da sallah in yi alwala in gabatar da sallah sai mu zo mu yi sallah gaba ɗaya ko? Ni na yi sallah ta ai. Tun a hanya nake sallah. Tun? A hanya. Ba taɓa ba. Dan ni ko liyi ban san yana sallah a hanya ba. Taɓa ji. A an fara a gidan kuki. <laughs> Eh, ba sai irin tagwali ta kan ba. Irin taimakon to ni da ruwan na hitawa. yasa na zauna inda ban ne na san da na ba ya mun daga kofar ban ɗaki kuma ma na san kofar ɗaki da mai ɗaki shi san inda yake masa yoyo ƙaryar ware-ware dai ai ta ƙare ko eh, na ruwan Allah ba abin da na ubangiji yi eh, duk duniya ku zama fir'auna ba za ku rage yi da komai ba kuma za ku zama annabi to ba fa da abin da za ku dade shi ba ruwan ubangiji <laughs> eh sunna ta muhammadu rasulullahi ce mu kuma ƙaunarsa ce ta samu kai raya ga ilimin kawo shi bara sai daban take lamarin lamarinsa daban yake yawansa daban yake kamar ma'ularsa daban take Ishi ilimin kawo, mai daɗi, Allah ya bar so, kuma na tabbatar miki. ya kwazon da zan yi da ra'ayin ki zan yi. Yau in Allah da da ki. Waya! Waya na ba mace kwararre ba ta da mutunci ba ta ba ba ta san daga ba ta ga a gidansu ba ba ta ba a gidansu ba ba ta ba ba ba ai ta dan arzikin ne amma ka fara gani ka fara gani kaɗan ka fara gani kaɗan ka fara gani ya ya ya ya ya ya kai sannan zuwa baba ah, baka da baka da ina gajiya a yi ai baka ne ka ba <laughs> ina gajiya alhamdulillah ya ya gidan lafiya kalau madalla dama abin da yake tafi da ni eh. wallahi wata matsala ne ke ciki subhanallahi lamarin kuɗi ko rigima ka ɗauko a ba ta kuɗi ba ce ba kuma ba ta rigima ba ce to me faru ba wani abu ne illa aure suka yi mu to kuma ta addabe ni ta hana ni sakat. Ayya, ce shi yasa kake kake cikin bala'i. Wallahi kuwa. Kwanakin baya na hango ka ina ta magana. Ashe ashe a cikin a cikin ibtila'i kake. Gaskiya. Ai duk mutumin da yake cikin ibtila'i da matarsa ai ba kwanciyar hankali. Ba kwanciyar hankali. Amma kwanta da hankalinka. To baba. In Allah ya kai mu nan da kwana biyu zuwa uku. Akwai yarinya anan dallele yarinya. Tawo yarinya. Zan baka aurenta. Ba za ka aure ta. ta binni kuma abinda za ka yanzu ita wacce ta dame ka sakata na sake ta illa wala ka sake ta in ka sake ta da kuɗin bafanka da ni kuma ina jalawin ya ƙara fashewa sai a haɗa murfa juna asiri na sake ta me me ka sake ta mana ko ba gane ba na sake ta shikenan baba ka sake ta me kuma za ka yi a cewa kai na sake ta ka sake ta su fita hello ke na sake ki saki uku da kayo bani baki na sake ki saki uku ki kwashe kayanki ki ban min gidana baka burge ni ba baka burge ni ba ai da sai ka je ka casa ta samu ka karya ta ma wallahi baba hakan yayi ko ba yayi wallahi to ka je ka gama duk abin da za a yi duk abin da ke ciki kuma sai ka zo mu shirya eh sai mu hada karfi da karfi to shike ko ba gaskiya ba yau ka san dukiya ce ba matsa a ayo na sani ai mahaifina ya ta na sani ni ma ganin ni ma ganin zuwa ganin zuwa ni ma ganin nan ni ma gode ai to madalla madalla madalla yaro ga yaro ne wanda san bude maka ne wallahi ni ma nan nan na fara shigowa yanzu abin da za a yi kantin kwari zan je ko in je cam samu kamar shago guda shida eh ni ma lautaka a ciki Allah wallahi in samu hakurin maka in gabza kawai ya alhaji na mhm kaji abin da ya faru kamar da wannan yaro abu bai yi daɗi ba ni ma ban san ruwan zafi ba ne ba ranka ya daɗe kuma matsa min ya baki kiga ya labe magana ranka ya daɗe ban san ruwan zafi ba ne ba kuma matsa min ya sai na ɗauko mai ruwa ya shiga ban ɗaki a garin sauri na je na ɗauko mai ruwan zafi ban sani ba na bashi amma dai ina ganin a cikin harkan nan akwai ganganci malam musa ah. ya kamata ka yi wani abu a'a ni zance na fa guda ɗaya ne ran kai daɗe allah ya taimake ka kawai a raba aura ilu da yarinyar nan domin wata ran mai gaba ɗaya za a haihuwa da kayan ciki wannan ya shige wai malam musa amma abin da kai ka zo kake faɗa mun saboda kare na yi. yanzu wannan kai kai wannan karama aika aika ce da an yi aika aika babba da yanzu duk garin nan da yanzu jami'an tsaro suna nan suna mana tsaro ko ba haka bane kwarai kwarai eh? eh haka ne to ayi hakuri haƙuri a mayar da ita gidansa ta kashe shi ko to mana ba kenan to dai ina ganin ni wannan aure raba shi bane kawai malam musa ko kai me kace a'a wannan yi daidai fa to ni dai ina da magana to yi magana Allah baka lafiya ko ma menene dai ba abin da yake damun samuwa sai watan bakwai ko me ya same ta yake damata? mata haka ne haka ne ni a tatawa a ta wata wawa a ta wata masoyi na kwarai da gaske a taimake ni a yi mata nasiha ta gane martabar abin da ta yi ta gyara halinta mu koma mu zauna ta yi jinya kake yi wa mutane zancen shamuwa watan bakwai ne ya ja mata me yasa bata shiga kogo ba kwarai ku kaga shakkenci yanzu da gaba ɗaya ta babbake maka ai da baka faɗi haka ba kwarai ku kwarai ku daɗe ni abin da nake so nake roƙon a taimake ni eh. a yi min na'am tunda ina gaban hukuma eh. ba zan iya aiwatar da komai ba wannan ya shiga to ina roƙonka ina roƙon mai gari dan Allah dan annaba a raba auren nan haihata haihata ilu nani ka saki yarinyar nan ba abokiyar zaman ka bace to ne in sake ta sai ka ce tinkiya kuma akwai matsala zaman ku kai da ita to zan mu umarni ba na sake ta saki daya kai ka ci gidanku saki ɗaya ka kewaya Allah ya taimake ka eh. uku zai zuba mata rikis to ka ji abin da mahaifinka ya faɗa saki uku za ka yi mata rigis haihata haihata yalla bai ai abin da wannan yaro ya faɗa yana duban ya abin da addini ya ce yin saki uku nan illa ne daga baya sai ya dawo idan kuma yana son na ce zo ya saki na ah, malam garbati abin nan saboda ba kai ya shafa ba ni ya shafa kake faɗar haka haka bane malam a'a a malam yalla bai yanzu da kace abin da Allah ya ce na'am to ai Allah ya ce a yi saki mm. amma idan da kwara kuma Allah ne ya ce idan aka yi saki ko da da gaskiya al'arhi gadansa na al'arhi na mulki sai ya girgiza haka ne ko ba haka ba haka ne to wannan tsakaninka da Allah babu kwara ka dubi fa yanda yake tafiya a sutale to kwara guda nawa ga yaro dai harka a ina zuwa malam Musa da ta zo da kwara kwana ya za a yi na ranka dade ah, ina jin ka wannan abin da aka yi shine daidai na'am saboda ce ta yi rayuwar bawan Allah nan za a yi da shi da mahaifinsa idan aka yi haka an cece su an cece addinin musulunci ba san me zai dawo to shikenan ai mata uku Baba zan bi umarninka. Ina ƙara mata ɗaya. Kai, ba ci gidan. Ka kewa uku za ka yi mata. Ilu. Hmm? Saki ɗaya bai ba, saki uku za ka yi mata cif cif jimilla a wannan gurin ba tare da ka tashi ba. A to wannan shi ne. Ka ji abin da mai gari ya faɗa. Ka ji abin da mai gari ya faɗa. Eh. gara ku da bude ita haihata haihata hmm. saboda ta dan fara jin raɗaɗin al'awari ba su wuce zuciya ne ta fita da suka zan gaba ba ba su da tunani za ta ta mana ƙara ɗaya kaga ai uku nan da mai gari ya ce sai ka dire to ka ji abin da ta faɗa da bakinta to Allah ka gani ba a cikin fushi zan yi sakin nan ba kar ka darrabe ni da ƙarin ƙauna yadda wata na yi a baya ka darrabe ta ita ta gasu gada saki uku alhamdulillah ka tsaya wani kewaye kewaye kana tsagina Allah ya sutura sutura godiya nake amin amin malam godiya ina jin ka abin yake faruwa ba daga mai gari hannu na ɗauki waya na kirayi mahaifinmu baya nan mhm. na gaya masa duk abin da ya faru baya gari na gaya masa duk abin da ya faru sai ce yana neman alfarma a yi haƙuri amma idan ya zo zai zo ya ba da haƙuri da kansa yana neman alfarma abin da nake so yanzu Allah ya taimake ku shaida Allah ya taimake kai malam Musa to magana ta ƙare to kai da yaranka kuna iya tafiya ita kuma yarinyar wannan tunda mahaifinku ne ya tsaya yake ya kafe ya aura mata abin da bata so to a gaba ma zai kuma mata haka yanzu kafata kafata za mu koma a gidana za ta je ta zauna ta idda kuma sai na kafa mai shaidu wanda dole ne sai wanda yarinya take so a ah, ji abin da mai gari muri a a muri yayin fa kama da mutum ni na san za a an sa wani mahaukaci Malam lafiya naga kana kallo na? A ah, lafiya galau. ta birni ko na san da ganin ke ci yar uwa harira ko ai na kasan sunana jiya na zo nan mun yi magana da mahaifinki muka yi magana da shi zai aura ki har ma dalilin haka na saki matata <laughs> lalle kai mahaukaci ne kawai dan wani ya baka shawara sai ka saki matarka karkari dai ka ce dan ba ta son ka ka sake ta ko to ni kana da dahir kai na cewa ina son ka to wallahi tallahi ba na son ka mala kin ga dakata dama ba wajen ki na zo ba na zo wajen mai gidan ke in ba ki san ni waye ba shi ya san waye ubana a garin nan na zo mi magana da shi tsakanin attajiri da attajiri ba wajen ki na zo ba wajen sa na zo kin gama salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum hajara yau wa shari to wannan yarinyar yake gani yanzu yanzu nan auren ta ya mutu akan wani hargitsi da ya faru saboda haka ni kuma na ga bai kamata na batta ta koma gidan mahaifinta ba domin in tana can zai kuma yi mata auren dole kina ji ko hajara saboda haka na kawo ta za ta zauna a nan gidan idan ta zauna har allah ya sa ta gama idda ta samu miji sai ke aurenta shi kenan an wuce wuri a wani gidan nan gidan mana a nan gidan a nan gidan amma kai da kanka ka san bana cin naman kaza bana cin naman akuya bana cin naman sa duk wata nama inda dabba ta mace ne ban saboda ban san kishiya ka san da wannan ko ka ɗauko mace kamun cikin gida a nan gida? to ba zai yiwu ba to yanzu hajara wannan duk magana take da kika yi menene ta da zance na ko da maganar mu da maganar da nazo da ita ta wannan yarinya kaga ba abin da ya shafe ni ba abin da ya shiga jikina ba zan karɓe ta ba ba ta da gidan uba ne ko ba ta da gidan uba to ta koma gidan ubanta ranka ya daɗe mm. ka yi haƙuri na ga kamar zan kawo maka tarzoma cikin gidanka ka bar in koma gidan mahaifina ki yi shiru na ce ba da ke ake ba ina hajara ina jin ka kin san babba kamata a garin nan ni ne mai garin garin nan a ce na yi magana biyu ban yi daidai ba abin nake so da ke zan nemi alfarma wannan yarinya tun da yadda muka yi a fada kuma mutane suna ganin kimata zan sa a nemo mahaifinta zai zo zai zauna mu magana a daddane in kafa shaidu a kanta lalle in ta koma gidan ba zai aura mata wanda ba ta so saboda haka daga yanzu nan da nake magana nake so ki bani dama har a nemo shi ka ga dakata na kasa fuskantar maganar me kake nufi tukunna daga yanzu nan zuwa la'asar sakaliya la'asar sakaliya kwarai da gaske a me mai la'asar sakaliyar sai in sa a nemo shi domin yanzu ya fusata ya bar garin ma baya cikin garin duk inda yake sai a je a nemo shi ya zo mu zauna a yi magana a daddale a gaban jama'a ta koma gidansa lalle ba zai kuma mata abin da ya mata da ba karfe nawa kenan to yanzu dai gashi karfe goma da rabi zuwa kamar awa shida kenan da ɗan mintuna haka. Kaga, ni ba wannan zancen nake maka ba zancen wannan yar nake maka da bar gidan nan shine magana da nake maka akai. Haba Hajara, kin taba jin an yi cika uku rigis an koma sai ka ce a garin Arna? To, bari ka ji. Na baka awa nawa? Awa shida. Awa shida. Ka tabbatar ta fita min a cikin gida. saboda bana kauna in buɗe ido ganin abashi da inganta a cikin gidan nan ranka ya daɗe na ga kamar ba ta so kamar da ni gidan mahaifina kawai ba magana ki bace ishu a ji wani gulma da munafurci yanzu dai tun da kin bani awa shida na gode sai ta tashi ta shiga nan ɗaki wani ɗaki ɗakin naka dakin naka Allah ya sauwake ta shiga ɗakin ka wallahi ba zai yiwu ba to ina za ta tafi ɗakin dakin baki da na soro birgami nan kuwa nan na bata bari mu je in kai ta sai eh ka nuna mata me zo ka wuce mu je daki ina da magana da kai Ke, ke, da ke nake. aje a min shara share min gida tas kin yi kaɗan wallahi tallahi kin yi kaɗan ke ni ba ma ganin mutuncin ki nake ba bari in gaya miki bale ma ki tunanin cewa zan miki shara ke da kika sanadiyan barin mahaifiyata gidan sannan ki ce zan miki shara kin yi kaɗan wallahi ah, ah. kin yi kaɗan idan baki share ba kina nan zan sa tsoho zai share min gida tas <laughs> ina ruwana annan ke da kuma da yanda na faɗa miki haka nake so <laughs> ya aka yi ne wayo wallahi babu kuma ina dai ina <laughs> ka san zancen mata ba ya buya <laughs> daga harshe ake to shine muke tattauna da ni da ita ka san shawara tsakanin ya da uwa wallahi ina ta bani maganar yaron nan da ya kawo wancan auren ki na hada ku da shi hada ku da shi to ya zama jiki za a daura aure taɓa wallahi baba ba zai yi ba Eh. wallahi tallahi ba zai yi ba gidan baba alhaji zan koma wallahi tallahi ba zai yi ba tabbin gidan baba kauran maka kauran maka zaki koma ba baba alhaji ba mm-hmm. ki koma gidan baba kauran maka ke ki fita ki ido wallahi tallahi baba ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba za mu sha biki ashe a matsayina na uwa. Wannan yarinya zan maganinta. Kuɗin nan suna zuwa. Mm-hmm. Zan sa a rushe gidan nan gaba ɗaya. an tantsam gini shi kenan eh yanzu ke ma abin da zaki mm. gidan ku can gidan gidan ku eh ki aika katti su rushe su rushe shi karti su rushe mana gida baban mai kwana a ina a ginawa za a yi sai su dawo nan su dawo nan oh. oh. ki aika da su goben Allah ya kai mu ki sa a rushe inda <laughs> to shi kenan inda makota ma a hatsina su duk a rushe baban su ya kwana a cikin ya kin kin ji kuma shi ma a rushe rushe gidan da ke da babanki duk sai nayi maganin ku da a a ka gode ya Allah Allah ya tare ka ai ni tun da na wannan matar ta kan yake ba ɗan alheri ba tunda tana ta a yi sauri a fita na ce to akwai lauje cikin nake billahi lazi Allah ya taimake kama iya ruwan zafi ne ni da bajin murya ta kasan mu mun yi zama a agumale duk wani kan iskanci kan ya mun sani billahi lazi saboda to haka don Allah Ni ban taɓa ce ba saboda ɗa ba ɗaya ce aure kwana ɗaya rabu. Saboda haka Allah ya raba lafiya kuma ya raka taki gona mangala ta huta. Da har ka da na ce mata ya sai sa mu zo ta ce mu dai mu zo nan to wannan za ta zo na ka. Ai kwa ni kini kiri da mu zo na gaishe ganin annabin tsohuwa wannan laujan. Allah tsare na gaba. Amin. Me kenan? Me kenan? Me? Me? Me? Me? Me? Me? Me? Me? Me? gobara ta kama kauye mu baki daya gobara gobara gobara gobara na ce biyu gobara kainu kai kana ta ina na nan na taban gobara za ta biyo kasa ta ci bango ne ilu mu tafi mu nuna mu nuna kanmu mu nuna jarumai mu wa yan kauye na agaji kai kalmar shahada ka tafi ka hada cikin kara ka bata makami na gani. <laughs> Ka ji abin da na gaya ma ina fatan ka yadda. Wai wace ce nan? Ya wuce bala mata ka ne? Au, ita ce? Ita dai. Balama, balama kan da yake ne ka bar ka bace min jini balama ga ga ga ne na ga ne na ga ne na kina kai na balama balama ki wani da kanka ka kyale ta da wani irin za a ganta balle ma kai mata duka iya kake sai da wasu sai da wasu da wasu ka sai da ni eh da ni eh to bari <laughs> Yeah! Koyar da dai an sha wuya, Allah koyar wahala. Mun ji tafiya ki dai. To sai an jima. Habiba. Na'am, ranka ya daɗe. Kin san abin da ya kani? Abin da nake so da ke ki kwantar da hankalinki. Tun da dama ai makaho ne ba kya so ko? To yanzu kin samu mai ido ni mai gani. Kina gama idan ki sai na aure ki. Ranka ya daɗe ka san me kake cewa? Na sani mana. A tunanina kai uba ne a wajena. Oh. Kai ka oh. raba min auren nan. Kuma ka ce za ka aure ni. ka san halin cewar wannan azababbiyar ma matar ta ka kalli kawo ni kai fa kawai in zauna na ɗan wasu lokaci in tafi gidan iyayena kana kallon irin masifar da take ranka ya daɗe kuma ka aure ni ki manta da matata ni zan yi maganinta dama dai haka take kuma ki sani zaman haƙuri nake da ita in dai hakkin yadda kin amince za ki aure ni sai in sake ta zaman ki lafiya lau Matan taka eh, kwarai da gaske sakin ta zan yi dama ba haihuwa take ba ba wani abu da take sai dai ta ci ta kashi kawai shi kenan ta cika min matsayi Matan taka eh, kwarai da gaske hmm. haba na san za a rina shi ya sa kai kutun kutun ka kashe wa 'yan aure a sai sau kake ka aure ta ai ban gane hakan ba to bari ka ji wallahi ba a gidan nan ba har ni kake kan lokaci wai ni ba na haihuwa kai ne mai haihuwa amma ka san a gidanmu ka san yawan 'ya'yana kai ne ai baka haihuwa ni ka ai mai haihuwa ce ni da mun ke haƙuri wallahi ban ce ba ke rufe min baki kin ji algunguma rufe min baki o kin zaki aure mun miji to bari in ga miki miji na fi karfin ki ki nemi mijinki tun da rabe miki bana ya fi karfin ki kar ki zo ki fita ki min gida ba ki fita ƙarya kike fito fito fito to ah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 ga ta malam me kake so ka ce ne na ji kana ya Allah saurara saurara saurara saurara saurara aka ce saurara ya hankali mati ya hankali mati ai za ka ci wai shin lauya waye a shi wannan ne a'a ba malam garbati ai alhaji shehu hmm. haifaffen nan garin alaƙarsa da baba tsoho hmm. Allah ne kawai ya sani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

me me gari ne yake ma magana an ni ka watsa ma sai ma mun je Abuja ya hakuri Allah sai ma mun je Abuja har yanzu sabon ninki sabon ninki zan yi a yanke yanke a yanke ka shanu Salamu alaikum. To, ko na ne ko ba na? Salamu alaikum.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 ba dan garin nan bane kai ba ga abin da baka je wajen fada fada mai bakin fada mai kana jira ana jiran ka ma abin da ake ruwa ya tara yayi a aje duk dai bane to za ka jin gaya malaji ni fa wannan magana da kake yi ba magana ta bace ba abin da nake so in gaya maka ko ka biya ni kuɗi na da kace zaka bani miliyan 1 na fili eh. ko kuma hukuma za ta iya raba mu da kai ka ji ka ka lokacin ma ce ko ko zaka bude mun barandami ko ko ko kwara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 ku je ka ku je ka malam za ka iya daukar sa gaskiya ba za mu ku bari ku bari sai ka ba mu gaskiya sai ka ba mu ni assalamu alaikum a bakin asibiti a bakin asibiti ashe dama ashe dama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 ai ba haka ake ba ba ba isa ba ya kawai eh, ba mahaukaci ne kai mahaukaci ba ruwa shawara ba zan baka dan uwa ba bu ta bawon Allah nan mu tattara mu wajen hukuma ni ran da masa aga ni da san me za to me za kai tunda Allah ya sa mahaifina mai arziki ne zan ɗauke shi gaba ɗaya danginsa zan iya rufe su eh, yawa shine kawai saboda saboda na baka yarinya ai baka bani ita ba ni ni ka aura ba ni zaka ka aura ba ita zan aura ta gani baka tarbiya baka ah. tarbiya Mati! mara mutunci ne kai za ba ta aure ba za ta aure ka ba ni da nake da arziki arziki kan na banza ga mun haka wai kai ma yarinya gidan ne ma alƙawari ni ta mun alƙawari tsaya na san abin da zuwa dan na san abin da tukunna assalamu alaikum kar ka buga wayannan tukunna da Allah mota yan sanda nake so guda biyu yanzu yanzu na ka duk sai na daure kai ashe matsauraci ne kai yanzu me kace so ai yan sanda eh me nake ji me nake ji idan kace yan sanda idan kace cuta ta yi mota biyu wannan mutum cuta ba ya sa na su cewa tata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 amma saki ki tsaya ki karbi takardar amma saki ki yi ki biyo ni sai dai to sai an jima sai dai dan ku je ku yi ai ba a mai mujiya bane ai mai mujiya yanzu ka fara ai ba a mai mujiya bane shine ce yanzu ka fara gidan mu zan tafi a gidan ne gidan ne wannan yaron gidan gidan gidan yaro baba cuce mu baba cuce mu wannan wannan wannan abu wala dai yi mun wannan wannan ashe kudi ba na samu ne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 muka je muka tallafe mu kar ka bar makiya su karmu ko su zan nasara a kanmu domin ba zai yi fa'ida ba yanati ka tsaya ne ni fa ban ji hiran mutane ba fa ban ji hiran mutane ba me ya tsayar da mu ai wannan motar irin motar da na tsinta a littafi ne eh, eh, littafin da na tsinta ai irin wannan motar yake koyawa wacce motar ina motar ga ta tifa littafin da na tsinta ai duk yana koyar da irin wannan motar ne ai wannan ita ce kwarai kuwa kuma la kaga ba kowa a ciki fa Allah Allah kuwa bude mu ga bari gani la a buɗe ma take to abin da zai faru ka san ni kuda ne garin kwaɗayi akan mu eh. ka ringa karanta mun zan gwada jan motar amma idan masu mota suka zo fa to ai shine kuma kai ba komai kai

a yankin zakata yau eh yau sai ka ƙara take totir sai ka ɗaga za ta tafi yau <laughs> ya yi oga <laughs> eh. Yau wa oga lalle oga na yadda ko jirgin sama za ka iya tuka billahi lazi uga ko helikwafta ka samu za ka iya tuka da na gaya ma kai eh. na fa a bari ke so jama'a ba kowa yake da irin kai na ba ai na ga alama wallahi uga ba kai kai uga ba jirgin sama ba ko irin jirgin nan na karkashin kasa za ka iya tuka shi yaushe shi dinwa irin wanda aka ka a Abuja shi eh, kansa ba shi ya kansa ba uga ah. yanzu abin da zai faru hmm. karanto mini burki na'am Birki. Ba. Birki? A oga birki ai sai annabi. Yana littafi na biyu. Me yasa baka dauko ba? Ai kai kace na ko na ɗaya. Da ila littafi na ɗaya gaba. Wayo! Wayo! oga. mu kan mura sai da zamu da shi domin duk sanda kuka yi sadiya aure da suke tafiya da salisu di di di di wani salo yana zuwar muku daban ta cikin akwatin fin talabijin ɗinku mai taken ɗan zaman ɗaki. Waye aure? Zaman da ɗan zama kan kwana ɗaki. Ruwa ruwa? Dai na baka a ɗaki karka da samun aiki ruwa ruwa. Kai maza fita za na kulle gobar ɗaki. Ruwa ruwa. An ranka da buɗa an yi bidiri an yi shewa. Sweetheart. Ka dama da kika auri wannan kin san saurayi kika aura kai ma dai kya faɗa wallahi baby ni ba zan je unguwan ba na fasa zuwa haba baby ba zan je ba baby an kai ta ɗakin mijinta a daren an tafi an bar wani ƙato wai shi ɗan zaman ɗaki Ku ji ba wani da sauƙin gida nana hmm. nana aina na AUK Entertainment bijimin kamfani cikin jerin fina-finan Hausa su suka ce ku kalle shi da azama dan zaman daki. To ni Alhaji ne ina ganin inda za a ba ma Salisu abinci zai ci ya koshi ya kwanta ya bacci. To Salisu ga abinci. Tashi mu je daki ci. Ku je ku ci dan zaman daki a alhaji muka zo ma mun bar su a gida sai mu je yau shafin din inda da halin magurin zuwa yawo sai mu je mu yi yawo mun dawo ma mu biya ta gidan abokina ko ke ne kunna mana AC saboda zafi AC kadiran wamari dan aliman wahayya a talaka in tattaka gobe sai ma fille ma kai sunana gidanmu namba wayata daɗin ya maka yawa ai idan ka gana kai mutum gidanmu tura ta kai bango saboda halin mazaje yan yaudara ka kore ka kace eh dan zaman ɗaki almakashi na da wukata aska a hannuna kan maki zani na yanke ya faɗo na gani a sa mana shi a makaranta aka shiwa ɗan zaman ɗaki ya bijire mu taimakon ɗan uwansa da iyayensa yana girban abin da yake shukawa kai ka iya zuwa ka ci a baka amma baka iya zuwa yin zaka kana munaka ba to ya amma dai ka san harkar makaranta dole sai an bada hutu sannan zaka san me ya kamata ka to tsaya tukunna nace me ka ajiye a gidan hakurin hakurin za a ce dan zaman ɗaki cikin duhu ake aurenta dole ai hakuri a zauna da ah, ita ka dawo da ta zo da shi ban sai ba can mace ba sai ba kin mace. labari awwal uba kwakwatawa wa shirin ahmad a kure sadiya ta yi aure to araka ni gida tana sama yana ƙasa ɗan zaman ɗaki suna waje yana ciki ɗan zaman ɗaki ya yi ihu ya yi shewa ɗan zaman ɗaki ya gallabe su ya zama masa takwar bamban ɗan zaman ɗaki wa shirin awwal uba kwakwatawa eh. ɗan zaman ɗaki ba da umarnin shirin yana fita ta hannun ibrahim bala doki da wannan garjijan katon wai da mandaki wannan an daina tun zamanin tsibirbura a daina wannan harka Ina ruwan taka? Kada ba ku rabo? Yau ita ya raba. Ba ka ce mata kuke yi ba? Ah? Yau masu mazan ma sun nuna mana kyandir ne mu mun kona kai mu mun haska su. Dan zaman ɗaki ku neme shi ku kalle shi.